A lokacin da aka gudanar da juyin mulki ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 a Nijar, Ibrahim Yakuba na cikin rangadan aiki a kasashen waje daga can tsohon ministan ya soke lamarin juyin mulki na Abdurrahman Chani da babban murya da goyon matakin karfin soja na kungiyar sai da yawo domin maido da tsohon shugaban kasa Muhammad Bazum kan mulki. Furcin ya janyo masa bakin jini na yawancin 'yan Nijar, haka kuma Ibrahim Yakuba na daga cikin jerin sunayen tsaffin mambobin gwamnatin Prime Minister Uhumudu Muhammad Muhammadu da sabbin hukumomin soja na CNSP suka ba da samacin su bisa laifin cin amanar ƙasa da ta dukiyar ƙasa sai dai kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa gida ta fi daji. Ibrahim Yakuba ya dawo birni ya mai a ranar Alhamis da daddare tare da shiga hannun jami'an tsaro na jandarma da suka tsare shi a tsawon kwana guda a su na bincike sannan kuma suka tusa kiyarsa gidan yarin da ke birnin ya mai a ranar Juma'a. A halin yanzu dai ba a san laifukan da ake tuhumar shugaban shugaban jam'iyyar mpr kishin ƙasa ba tsohon ministan makamashi ya iske a gidan kason tsohon wakilin shugaban ƙasa na musamman fumakwai gado kuma shugaban jam'iyyar pendes tarayya tsohon jam'iyya mai mulki tun lokacin da aka kafa hukumar yaƙi da cin hanci da yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa ta kwaldefo ake ganin cewa tsoffin shugabannin ƙasa da mayan jami'an gwamnati a lokacin mulkin isufu muhammadu da bazu muhammadu za su amsa kiran wannan hukuma ba da jimawa ba Mamma Ada sashen Hausa na CRI daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya al'umma jihar Maradi jiha mai albarka. jiha ta musulunci jiha ta bayan Allah jiha ta bayan Allah ta 'yan kasuwa ƙanana da maya kowa san ga jiha ta mu tabbas ya san jihar maradi ƙanana da maya dukkan mu 'yan kasuwa ne bisa kan wannan abu da wannan nura ke mu wannan burgal muna gayyata mutane tun daga wagga juma'a zuwa waccan juma'a wadda za a zuwa idan mun samu sulhu to shi kenan amma idan ba mu samu sulhu ba tabbas insha Allahu juma'a mai zuwa bayan sallar la'asar gaba ɗayan mu 'yan mu ƙanana da mayya da malamanmu insha Allahu za mu taru za mu alƙunutu za mu shaida ma Allah bisa kan wannan tahiyar tamu wannan cutarwa da wannan nura ke mu ubangiji Allah ya tarwatsa shi da shi da waɗanda ke goyon bayan shi insha Allahu in kuma mun samu sulhu to insha Allahu komai ya daidaita to alhamdulillah amma in ba mu samu wannan sulhun ba to tabbas insha Allahu za mu zuwa za mu kai shi kotun rabbis samawati wal ardi za mu kai shi kotun Allah mu shaida ma Allah Allah dama mu duk abin da za a mu na cutura nan mara'i kowa ya sani mu bakin mu mu shaida mu rabbis samawati to insha Allahu in an samu sulhu kenan, in ba a samu sulhu ba za za mu shaida Samawa samawati ubangiji Allah ya tarwatsa shi yadda yake neman ya tarwatsa garin nan duk wanda ke goyon baya bisa kan shi to shi ma Allah ya tarwatsa shi ya al'umma garin nan jihar maradi ya ku kananan mu da mayya ya ku yan kasuwan mu da malamanmu masu kishin Maraɗi. to insha Allahu rabbi juma'a mai zuwa inda ba a samu sulhu ba to sha Allahu za mu hito za mu shaida mu rabbi samawati sha Allahu assalamu alaikum ah, ina jin wani kuli-kuli mara gaba ko shi lamarin kasar gaza haka sai karsa shi na dan adawa na koko dan tahiyan ne wai ana amurka ta jaye tallafinta da sauransu to duk gaba daya ga mai yan Niger ba gaba daya ba su ci da miliyan guda kasar ga to miliyan nawa muke ina tambaya miliyan nawa Niger take amma kaso duk waɗannan da suka ci su a bari su mutu wannan da proje proje ga ci su a kasar ga a kyale su mutu ba su ci miliyan guda ko to a bari yunwa ta kashe su ai maganar ma mutum ya tsaya wani shi ci shi ragaciya da lalaciya duk karshen ta na wannan kai kwance wani ci da ka ko ka tona shi kama abinci ka ci wannan lalacewa ta kai mustafa kada da kai na niki da kai nake Mustafa Kari na ne kana son maganganun demokradiya mu ba mai rada ku ba in mutun na aikin wata shi ta shi ma aikin office karnan tura kawai ku duk karnan tura ne kyan ga aikin tura kuke ba shi yuwa duk inda an ka samu dama a tsallake kawai a gama ko a gama a turo mana su karne kyan boko su bata tahiya mid dalili in ba ku iya eh, ku bani masu iya su tsaye su mana tsaye amma an ga aure kuka ba gaskiya bane saboda Allah nabi mi demokradiya ta mu ta ishe mu gaba da Afirka wace kasa ka demokradiya an ka zauna lahiya duk inda ka demokuraɗiyya kashe kashe na kai ko an dole sai wani demokuraɗiyya demokuraɗiyya bauta ce ga turawa mulkin mallaka na aka koma ga dole demokuraɗiyya mun sani ba wai mu gane mun gane demokuraɗiyya in ka yadda demokuraɗiyya a kwashe arzikin ka kai dan demokuraɗiyya in ka kiya dan kama karya ko amma zancen demokuraɗiyya kullun demokuraɗiyya demokuraɗiyya ta ina da Allah ku sha wallahi abu safaka da Allah nan nabi ko mun zancen demokuraɗiyya ku bari kasar Muhammad saita a bari a saita mana kasar Muhammad zan mutane ta kwan amma ba da kwa cikin hayaniya maganar a sasanta a sasanta wadawa mun ka bata domin ka bata ko bata ganin dama shi na bata ya bata wa ci kawo mun kaci ni ya dinga kawo wa mun kaci balle har zo ce a sasanta masasanta lahin wa mun kama a wada mana wannan mun kama duk gudu makwabtan da kowa da kowa wa mun kama ne mai yanci shine shine lahi mun yancin kam shine lahi in ba su bukata yanci mun muna bukata sai zama su cikin kama kansu mu dai muna bukata mu samu yanci kuma za ku mana bayani ina ina na aka demokuraɗiyya ko kuma farko lagari ga iko sun ka ci gaba a waɗa min shi a haɗa min ƙasar ga ko kwanaki na muku bayani nan wanda aka kifar da uh, uh, uh, bashir na mali na sudan albashir ina ƙasa take take yau ina mata ina mata soja na hawa sai shekara talatin shi na ja ƙasa na lahiya ƙalau daga farashin burodi an ka tura mai shekanta ta ta ci ga ƙasashen ta lalace da ai eh, kwamon demokuraɗiyar ta kawai dan dai shikenan ai ta kashe kashe ai ta kashe mu shikenan mutum kurariya sannan muna hukan su dawo tun kasashen mu su yi ta mun mulkin mallaka su kwashe arzikin mu amurka da kake magana tana taimaka mana abinci ka mana ton nawa ta dauka na zinariya a jado ton nawa ta dauka na cikin gari agar ta gini a filin jirgin agar a faɗa mu da sannan ai mana zan ci amsa ta gaba mu muna hukai kawai malam kai mun kace amurka na taimaka taimaka mi ko an ta kwashe arzikin mu ka ce tana taimaka mana a ta mana bayani ton nawa ta dauka nan zinnar kasar ga ta yi bayani isan sana ta dauka can kuma wajen abin mai sunan garin gawa ya kan bodo da arji shi ko na miliyar na ta dauka ka zo ka ce wai tana taimaka mana tana wani sata ka ce tana taimaka taimaka ma so barau ne ya ta barayi na ba su komai so barayi na kawai amma ka zo ka ta wuce wani ai demokradiyya Allah tsine mu demokradiyya Allah ɗaya ko kai ko ko mazan can demokradiyya Allah ɗaya mai albarka ma duk gurin <coughs> kasa ga kokko ba zan ci ai demokradiya to Allah ya mishi albarka amin muna hukan banza dohi amma ko kasa duk kuraga ta mutane kuma da mutane bayi shedanu salamu alaikum in akwai wanda bai yi Allah wadda da wannan milki bai tsaga hannu in gani to tunda babu maza ku zama maza mata ku zama mata matasa ku yi iyauci mu je mu rabu da su mu kada su mu samke su mu canza su kan wanda ya yi tsammani an kare kokowa ba amma fara kokowa ba kowa ya tashi ya je ya gayi birni da ƙauye kowa ya gaya ma ɗan uwan shi kowa ya gaya ma aminin shi kowa ya gaya ma makwabcin shi canza su za mu yi insha Allah kuma za mu canza su saboda mi saboda abin da na gayi ɗazu ba na yi shi ba ne don saboda wani na yi shi ne don ƙasanmu Nijar. Don shi ne na ce za mu canza su wallahi inda doka tana bari sai mu hudda hoton mamman Usman mu sa rafan Nijar ranar zaɓe mu dangwala mu rafan Nijar don mu samu nasara. Kenan ranar zaɓe le 21 février zaɓi guda gare mu shine Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya ko muna son mu ko muna so mu makan mu adalci in ranar zaɓe ta huce kan wanda ya zo ya yi kuka kan wanda ya zo ya yi jaje kuma kan wanda ya zo ce kai mu dai mun zaɓe su ba don muna son su ba babu abin da za su yi su cilasta mana mu zaɓe su in ba mu niyya ba babu abin da za su ba mu mu zaɓe su in ba mu niyya ba to yanda muke so da mu haka ne za mu yi 21 fevrier kuma kowa ya zama mutunan gaskiya kowa ya zama mutunan gaskiya kan wanda ya zo bakin fada ya yi kuka kuma ya gewa ya jefa musu ƙuri'a kan wanda ya zo bakin kasuwa ya yi allah wadda kuma ya je jefa musu ƙuri'a kan wanda ya zo bakin kasuwa ya ce ba su da kirki ba su mu kuma ya je je jefa musu in ka yi haka nan da kai da kanka da kai da allah ne kahin a yi zancen 'yan nijar ni ba zan yi shi ba ba zan kira wani ya yi shi ba shi yasa nike kira duk wanda suka jefa ma 'yan takararmu na front patriotic ƙuri'a su jefa ƙuri'a wanda ba su jefa mana ba suka wa ma kowa su jefa ƙuri'a kai wannan yakin da muke ba don mu kaɗai muke shi ba don ƙasar Nijar muke yin shi kuma har wanda suke cikin waccan jam'iyya don shi muke don mun san abin da zai samu su idan in canji bai samu ba ina addu'a Allah ya sa mu riƙe amana mu yi kokowa mu je mu yi nasara kuma ina addu'a Allah wanda ba su iyaka musu wannan yaki Allah masu tsoro ka yi musu wannan yaki Allah masu tsoro ka yi musu wannan yaki Allah masu kwaɗe ka yi musu kai da kanka wannan yaki Allah ga talakawan Nijar na baka su Allah ka yi mana yaki ka ba mu nasara mai bankaran jama'a na gode Allah ya saka muku da alheri Allah ya kare ƙasar Nijar Allah ya ba mu nasara assalamu alaikum wane ne abokin kokoshi 'yan Nijar ma wani bi suna man cewa ni yanzu na sa abokin kokon mu gwamnatin gace mai zalunci wannan gwamnatin mai zalunci ko ita ce abu ke koko mu. Yau da gobe ya gare ta abu ne jirgawa da doli. Sai lamarin garin nan sai laidan garin na, sai mutumin da ya san garin na. Shi yasa cikin siyasa ake neman ka samu gwamnati don ta hanyar gwamnati ne ake kawo muku.